Ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, muna tare da Dr. Ashiru Abubakar Adamu, wanda yake ɗan Najeriya da ya samu damar gurbin ƙaro karatu na British Shabney Scholarship for International Student, wani tsari ne na sarauniyar Ingila da ke ba ma 'yan ƙasashe renon ƙasar Ingila damar su je su yi karatu a ƙasar Ingila a mataki na digiri na biyu. Dr. Ashiru ya yi bayanai da dama dangane da wannan dama. A Dr. Ashiru ko za ka ɗan yi ma al'umma ƙarin haske dangane da shi wannan gurbin karatu wanda ake ce ma scholarship na sarauniyar Ingila nan. Salamu alaikum uh, masu sauraro. Uh, da farko ina nuna farin ciki da zan magana da ku ta wannan bangare. Uh, abin da ake shi wannan gurbin karatu da shi malamin su yi magana a kai ana ce masa Chevening Scholarship and uh, shi wannan gurbin karatu na Chevening a gwamnatin Birtaniya ce take ba da shi ga matasa daga ƙasashe kusan ɗari da arba'in da hudu a duniya so ba wai abu ne da yake kawai ga 'yan Najeriya ba ne sai dai da yake 'yan Najeriya suna cikin gurbin ƙasashe rene Ingila za ga cewa suna da damar da za su sami wannan gurbin karatu din. kuma a takaice in za ka bi tarihi ya ga cewa shi wannan gurbin karatu na Shebne ya fara aiki ne a shekarar alaf dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da ɗaya zuwa tamanin da hudu kuma kawo yanzu ana maganar cewa a mutane a cikin wannan ƙasashe ɗari da arba'in da hudu? ana maganar kusan mutane dubu arba'in da shida sun samu damar zuwa ƙaro karatu ta sanadiyar wannan gurbin karatu na Shebne scholarship. likita za a ga cewar mafi akasari kamar yanzu matasa a Najeriya ba su san da wannan damar ta wannan gurbin karatun ba. Ya za a yi su san wannan gurbin karatu kuma ta ya za a yi su ma su ci gajiya shi? gaskiya ne kamar yadda ka faɗa malam yusuf cewa lallai matasa da yawa ba su san da wannan gurbin karatu na shabnin ba abinda yawanci abinda matasa da masu sauraro suke bukatar su sani shine shi wannan gurbin karatu na shabnin scholarship kasatan na ƙaro karatu ne na gaba da digiri kamar a digiri na biyu kuma ba shi da iyaka digiri tsaya ne a kan jami'o'i da suke kasar Burtaniya da Scotland Sau da haka yallai dama ce da yawa wanda abin da za a ce kamar hancin gauta yawancin yana nan ana fitar da shi duk shekara da duk shekara kuma yawancin matasanmu ba su san da shi ba ake mahimmanci ba a ce matasanmu da suke daga arewacin Najeriya 'yan kalilan ne kawai suka san da wannan gurbin karatu kuma abin daɗi da albishir da zai yi wa masu sauraro shine cewa a yanzu tun sati biyu ko uku da suka wuce an buɗe wannan gasa ta samun gurbin karatu na shavni kuma za a ci gaba da karɓar abin da ake ci application ko takardun neman ga wannan gurbin karatu daga nan har zuwa nuwamba insha Allah. Saboda haka lalle wannan dama ce da ya kamata matasanmu da suka gama digirin su na farko kuma suke buƙatar su ƙaro karatu a digiri na biyu a ƙasar Birtaniya da ke amfani da wannan dama su gwada su